Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jerin shirye-shiryenmu na kowace rana. Da farko kamar kullum muna dauke da labaran duniya kafin kuma daga bisani mu zo muku da ragowar shirye-shiryen da muke dauke da da suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin ku masu saurare mu leƙa Iran da kuma Afirka a yau. Waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo akan mita 22 da goma Shirin mu na safe kenan. Hassan barka ne kuma ke muku sallama a daidai wannan lokaci. To kafin ragowar shirye-shiryen da muke dauke da sai Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. da farko ga muhimman kanunsu. Jami'an tsaro a kasar Amurka sun ce an tantance mutumin da ya kai wa Salman Rushdie hari a jiya. An sami girgizar kasa mai karfin awo 5.9 a ma'aunin richa a birnin Benghazi na kasar Libya. Farashin gangan ɗanyen man fetur ya sake haura dala 100 a kasuwanninsa na duniya. yanzu kuma ga labaran da ke da ke hukumomin jihar new york a kasar amurka sun bayyana wani matashi yan shekaru 24 mai suna hadi matar a matsayin wanda ya kawo salma rashid hari a jiya inda suka ce maharin dan asalin jihar new jersey ne rahotanni dai sun bayyana cewa maharin a halin yanzu dai yana hannun jami'an 'yan sanda na jihar new york yana shi kuma salman rashidi yake kwance a asibiti hukumar 'yan sanda ta new york dai na kokarin samun takardun neman izinin binciken kaddarun da ke da alaka da hadi matar don ci gaba da bincike akan lamarinsa domin kuwa cewar majiyoyin na amurka har yanzu ba a tuhumi hadi matar a hukumance akan wannan lamari ba wakilin kamfanin dalancin labaran associated press ya rawaito cewa sulman rashidi wanda ya rida daga addinin musulunci kuma wallafin littafin na na'ayin shaidan wanda ya ci zarafin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kai masa hari a lokacin da yake shirin gabatar da wani jawabi a jiya a birnin new york binciken da dan jaridar ya yi da ya nuna cewa wani mutum ne wanda ya garza zuwa dandalin jawabin inda ya kai masa hari da wuka an da ya kwashi salman rashidi da jirgi mai saukar angulo zuwa asibiti birnin benghazi na kasar libya ya fuskanci girgizar kasa mai karfin awo biyar da tara a ma'aunin richa wadda ta ɗauke tsawon daƙiƙoƙi da dama a daren jiya juma'a mazauna birnin na bengazi dai sun bayyana a shafukan zumunta cewa sun ji girgizar ƙasa da misalin karfe ɗaya da minti ɗaya na daren jiyan shibar nazarin girgizar ƙasa ta euro mediterranean ta bayyana a shafin tunanin gizo cewa an ji girgizar ƙasa a cikin tekun mediterranean mai tazarar kilomita 189 daga arewa maso yammacin birnin bengazi na ƙasar ta libya jibar ta nuna cewa da girgizar kasar ta kasance mai karfi na awo 5.9 a ma'aunin richa kuma a zurfi na kilomita goma a karkashin kasa. shugaban muhammadu buhari na najeriya ya ce rashin tsaro a kasar wanda ake fuskanta yana barazana na gurgunta shirin da ake da shi na amfana daga albarkatun kasa shugaba buhari da ya bayyana hakan ne a jiya juma'a yayin da ke kaddamar da wani daftari na takaita rikice-rikice da nufin ciki giɓin da aka samu ta hanyar aikiwa da jami'an tsaro masu yawa ta hanyar haɗin gwiwa a tsakanin ma'aikatu da kuma hukumomin gwamnati shirin dai na ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara ne akan harkar tsaro da kuma haɗin gwiwa da hukumomi wanda zai tabbatar da cewa an samu nasara wajen daƙile rikice-rikice a faɗin najeriya ta jama'a masu harika da a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce kasar ta iran ba za ta taba barin teburin tattaunawa tare da bangarorin da suka rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliya shekara ta 2015 ba kamar da kuma iran din ba za ta taba dora hakan a matsayin abin da za ta dogara da shi domin ci gaban kasarta da kuma harkokinta na al'ummarta ba ra'isi ya ce ba za mu taba danganta ci gaban ƙasarmu da warware matsalolin da suke da alaka da yarjejeniyar nukiliya ba wanda ya bayyana hakan a jiya lokacin da yake wani jawabi a yankin kirman da ke kudu maso gabacin kasar ta iran ya ce ci gaban iran da tattalin arzikinta ba za su taɓa komawa baya ba saboda nasara ko rashin nasara a wannan tattaunawa iran da ya ta bayyana cewa amurka ce ke kawo dukkanin tsaikon da ake samu a tattaunawar kasancewar har yanzu ba a warware wasu muhimman batutuwa da suka hada da kawar da duk wani takunkumi da aka gaba wa kasar ta iran ba da kuma kin bayar da lamuni daga bangaren amurka akan cewa ba za ta sake ficewa daga cikin wannan yarjejeniya kamar da ta yi a baya ba minista harkokin wajen kasar iran a nasa a bangaren shi ma ya faɗa a watan da ya gabata cewa dai dole ne iran ta samu fa'idar tattalin arziki daga wannan yarjejeniya saboda haka dole ne ta samu lamuni mai karfi akan haka kafin amincewa da wasu shawarwari da za a gabatar mata farashin ɗanyen man fetur ya sake tashi a kasuwanninsa na duniya a cinikin yammacin ranar jiya juma'a inda farashin ya haura sama da dala 100 ta amurka kan kowace ganga da karfe 12.43 agogon moscow na kasar rasha an yi cinikin danyen man fetur na amurka akan farashin dala 94.59 akan ganga guda wanda ya karu da kashi sifili 26 cikin 100 daga farashin rufe kasuwar a yammacin jiya a da ake cike dai an sayar da danyen mai na brent akan dala 100 da ɗigo goma sha hudu akan kowace ganga wanda ya karu da kashi sifili ɗigo hamsin da hudu cikin ɗari bisa farashin da aka sayar a baya a cewar rahoton bloomberg to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To kuma za ku iya samun waɗannan labaran da ma su a babban shafinmu na intanet hausa hausatv.com. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa to a yau shirin namu zai dubi ne akan siyasar kisan gilla da 'yan sahiyoniya suke sake dawowa da ita akan falasinawa bayan yarjejeniyar da suka yi da cewa za su dakatar da ita za kuma mu ji gargaɗin da jagoran ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan yawa 'yan sahiyoniyar a kan tunanin su yi wa falasinawa 'yan gwagwarmaya kisan gilla a cikin ƙasar labanan domin hakan zai sa a mai da martani za mu je da masu bin diddigin siyasar wannan yanki suke yi wa wannan gargaɗin kallo da kuma tasirinsa a kan 'yan sahiyoniyar to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar juma'ar da ta gabata ne dai haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta yaƙi a kan al'ummar falasɗinu musamman ma dai a yankin gaza ta hanyar kai hare-hare ta sama da kuma manyan bindigogi da ta girke a kusa da wannan ziri a waccan ranar ta biyar ga watan nan na agusta ne dai haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta shelanta cewa za ta ɗauki mako ɗaya tana kaiwa yankin na gaza har-hare watakila ma wa'adin ya wuce hakan ta kuma ce yakin zai yi tsawo ne idan har kungiyar hamas ta shiga ciki domin ta taya kungiyar jihadul islam yaƙi to shelanta yaƙi a kan yankin gaza ya biyo bayan wani kisan gillar da yahudawan ne suka yi wa ɗaya daga cikin kwamandojin dakarun soja na kungiyar jihar islami a yankin nablus bayan wannan sanarwa ta tsawaita lokacin yaƙi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta halin ko ta kwana da kuma buɗe ɗakin bayar da umarni na manyan kwamandojin soja da za su sa ido da kuma ba da umarni da tafiyar da yaƙin har ila 'yan sahaniyar sun kirawo sojojin bayan fage har su dubu ashirin da biyar bayan da ministan yaƙi na 'yan sahaniyar ya sanar da haka hakanan kuma sun ɗauki dakarun soja na rundunar nan ta 'yan sahaniya ta gulani zuwa kan iyaka da yankin gaza inda suka girke su to wani mataki da 'yan sahaniyar suka ɗauka a kan yakin ya hada da dakatar da aiki da filin sauka jiragen sama na bin gurion da ke tel aviv saboda tsoron kada a harbo makami mai linzami daga gaza ya sauka a wannan filin sauka jiragen sama abin da ya faru baki ɗayansa kitar jijeniya ce wace 'yan sahiyoniyar suka saba tuntuni a yayin yakin da suka shelanta a kan gaza a shekar da ta gabata wanda yakin da falasina suka baiwa sunan takobin kudus an yi shi ne domin kare masallacin kudus da 'yan sahiyoniya suka mayar da shi wajen keta hurumi. sannan kuma suka tsananta kaiwa falasɗinawa a birnin kudus hare-hare da zumar sauya kamannin wannan birni ta hanyar tashin falasɗinawa daga wasu unguwanni da rushe gidajensu saboda a gina wa yahudawa matsugunai an fara wannan yaƙi daidai na takobin kudus daga ranar goma ga watan mayu na shekara ta 2021 har zuwa 21 ga watan na mayu an kawo ƙarshensa ne bayan kwanaki sha biyu da masar ta shiga tsakani daga cikin sharuɗan dakatar da yakin da falasɗinawa suka karɓa da akwai daina yi wa jagororin gwagwarmaya kisan gilla sai dai da yake karya alkawali wani abu ne da ya zamar wa 'yan sahiyoniya al'ada sun sa kafa suka take waccan yarjejeniyar da suka rattaba hannu a kanta bisa shiga tsakanin masar lamarin da dama da maga cikin masu sauran suke ganin cewa cin amanar kasar masar ɗin ne a dai gefen to a wannan karan ma makamai masu linzami na ƙungiyoyin gwagwarmaya sun rika sauka a kowane lungu da saƙo na palestino take ƙarƙashin mamaya kuma makaman da 'yan sahaniyar suke takama da su masu kakaɓo makamai masu linzami ba su iya hana 'yan saƙon na ba. isa inda aka tura su ba su kansu sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun tabbatar da cewa fiye da rabin makaman da falasinawa suka harba sun sauka a askalan oshidu da kuma tel aviv makaman da wannan wato makaman nasu suka kakabo ba su da yawa wannan ne ya sanya in sahaniyar da a farko suka ce za su ɗauki mako ɗaya suna kaiwa wa gaza hari sai suka tsayar da shi cikin kwanaki uku sun ji wuta a hannun 'yan gwagwarmaya don haka suka rada sharuɗan da 'yan gwagwarmayar suka gindaya musamman ma dai ƙungiyar jihadul islami daga cikin waɗannan sharuɗa ɗin da akwai sakin wasu 'yan ƙungiyar su biyu da suke cikin kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila kayan su na sama da ƙasa da ruwa duk sun gajiya wajen samar da nasarar da suka riya cewa ita suke so su kai gare ta da fari 'yan sahaniyar sun sanar da cewa su da jihadul islami kadai suke yaƙi bisa fatan cewa ƙungiyar hamas ba ta shiga cikin yaƙin ba tare daga lokacin da suka fara kai wa yankin gaza hari sannan suna kai harin ne kan mai uwa da wabi da kashe ƙananan yara da mata har iyalai gaba ɗaya ka kacokau sun kashe sai sa 'yan gwagwarmaya a faɗin gaza suka shiga cikin wannan yaƙi to wannan ma taimaka wajen kawo ƙarshen yaƙin cikin kwanaki kaɗan da tilastawa 'yan sahiyoniyar amincewa da tsagaita wuta domin sun san cewa hamas tana da manyan makamai da idan ta fara harba su to za su yi wa 'yan sahiyoniya gagarumar illa don haka suka miƙa kai ga sharuɗan 'yan gwagwarmaya kisan gillar 'yan gwagwarmaya da 'yan sahiyoniya suke yi ya sake dawa da ƙarfi a wannan lokacin na su shine wanda suka yi wa ibrahim al-nablus na rundunar shuhada'ul aqsa da ke ƙarƙashin plo ko kuma fata 'yan sahiyoniya musamman firaminista ya'ir labid yana son sama wa kansa karbuwa ne a tsakanin yahudawa 'yan sharori zauna saboda dalilai na zaɓe don haka jinin falasɗinawa ya zama wato makamin da ake yakin neman zaɓe da shi 'yan sayaniyar sun kuwa fitar da jerin sunaye na 'yan gwagwarmaya falasɗinawa da suke sanyo kisan gilla wasu a cikin gida wasu kuma a waje da suka hada da ƙasar labanan a nan ne babban magatakardar ƙungiyar hezbollah ta labanan said hassan nasrallah ya ja kunnen yahudawan sahaniyar da cewa duk wani gigi da zai iya ɗaukar su su yi wani ɗan gwagwarmaya falasinawa kisan gilla a cikin ƙasar labanan to zai fuskanci mai da martani said nasrallah ya kuma bayyana cewa al'ummar falasinu ta tabbatar da cewa gwagwarmaya ce kaɗai hanyar kare masallacin kudus da 'yanto da falasinu baki ɗaya don haka ma'aunin da ya kamata a rika amfani da shi wajen mu'amala da inawa sun hada da 'yan adamtaka musulunci mutunci da kuma su a matsayin larabawa 'yan sahiyoniya sun ji abin da sai da hassan nasarullah ya furta kuma sun san cewa shi mutum ne da baya magana ta farfaganda ko kurari matakin da sai nasarullah ya furta wata sabuwar ka'ida ce shata a fagen gwagwarmaya da 'yan sahiyoniya a tashin farko 'yan sahaniyar sun so haddasa saɓani da ɓaraka da fitina tsakanin 'yan gwagwarmaya falasinawa ta hanyar cewa suna yaƙi ne da jihadul islami ta kaɗai amma suka ci ƙasa saboda sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya sun fito an yi yaƙi da su yanzu kuma da suka fara magana akan cewa za su yi wa wasu 'yan gwagwarmaya kisan gilla hatta a waje daga ciki har labanan sai nasarar laya ta kamu sabulki sannan kuma ya ƙara tabbatar da haɗin kai a tsakanin dukkanin ƙungiyoyin gwagwarmaya a wannan yanki da dama dai kan nasu a haɗe ke wajen fuskantar haramtaccen ƙasar isra'ila to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin mu ƙwararre ne da fatan an ji daɗin abin da aka saurara mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To kada a yi nisa don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa B.O.H da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kamar yadda kuke ba dama a kowane ranar Juma'a a yau zan fara gaishe gaishe na ne da gari na na ruggan malam ina gaida daukacin al'umma garin ruggan malam baki daya sannan haɗa mai kwamfuta mai yama Ahmad Ladan Girkau Sanusi madattai da Isu madattai ya mai aski ba da raka faru kuma hekaro ga Balaruwan Kanwa Ibrahim Haruna mai anguwa Ilyas Kurezi Ilyas Yakubu da Digawa Dozima Taksimo to Turbin ofis. Marcel, Shitu Tahir Agadas, Kabiru Solo Usman, Samaria Haruna dan Nijar, Muhammadu dan Bare Bari, Tasi Unguwa Tudu da Magaram na Agwa Mai Hwaci, Alkasim Babal Lima Ahar, Abdulaziz Prezi, Tsoho Mai Albarka Nijar, Letoro Mai Sainz, Hassan Alhaji Umara, da ke Nijar Hussaini Star kasuwar kwalliya Gazali Abdu ta sawa Ibrahim Haruna mai anguwa Shafi'u Mamman Shafi'u Tupac mai mata kenan. Baban gida fajewa ta kai Isa Jikan mai saje da Bukari Roga Roga sai Benzema da ke agadar da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. Mai gaishe su na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke ba mu dama muna tufa albarkacin bakin mu gaishe gaishe na karshen mako mai magana mun da do wanda ake kira shi da zaman taksi moto a daidai sau tribune official da farko ina gaida ka kai mai gabatar da shirin shugaba uban tahiya san barka ina gaida shugaba rabi mai aski ya musu mai dan kuka suraji mu ji jirgi ji soja lagwa mai fati akwai eh, lawan alhaji abbani shafiu tufak mai wata akwai tayar akwai ilias prezi akwai iliya mai shayi garkin daura akwai sadar sa'id daura akwai ahmed ladan girkau kadori digaga ina gaida letoro mai sas akwai sanusi garin madatai ibsu garin madatai asa elaji omar ina gaida murtala mt ina gaida hawala burges nisa makiyayi geza milalle akwai yakubu Badiraka mai aski ina gaida dukkan ilahirin yan cikin gidan mai tara albarka a gidan rediyon tehran mai farin jini mai alfarma sunana ahmad ladan girkau shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar kebe daga farko dai ina son miƙa sakon gaisuwa ta zuwa ga Hassan Barka duty announcer da kuma dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka gidan ta Tehran irin duty announcer controller da si editor daga baya kuma ina gaida su Madattai da Alkasim mai faci da magaram a haɗari mai kwamfuta mai yama Nazibi Abubakar Shagari Local Gamman a dan Asabe mai fata ya wuri Garba Broka mai hoto gumi Hassan Sabi Sayin Nawal Cima Ila Yusuf Dida Abilu Hausa Gazal sale ta tasawa dw hausa dukkan sauran ma'aikatan gidajen rediyo da na talabijin na bbc da rediyo docibali na gode ahmad ladan girkau shugaban kungiyar muryar talaka a karamin hukumar mulkin kyabi a jihar sokoto najeriya assalamu alaikum radio boh horiyar musulunci iran mai magana kwamaratiliya su ya digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya memba kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu sun yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sada zumunta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki akwai hassan barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida mai albarka akwai ibrahim iwromo dake akwai ayuba sarkin haƙuri lafiya akwai sunusi maɗatai da magaram akwai isufu suleiman maɗatai da magaram akwai kabiru sule da ke da magaram akwai yakuba mai aski ba da raka akwai samariya haruna idris mazaunin ƙasar libya akwai ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza mazaunin ƙasar kamaru akwai nazifi ibrahim rugar malam shagari da ke sokoto akwai faruk mahekaroga da ke sokoto akwai haɗabi mai kwamfiyuta mai yama da ke jihar kebbi a tarayyar najeriya akwai adamu a hanza daura da ke jihar kebbi akwai babangida buba fajewa ta kai da ke jihar kano a tarayyar najeriya a mai gaishe ku kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya memba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya boh Assalamu alaikum radio ta yaran ina gaida ku ina gaida dukkanin ma'aikatan ku musamman ma zuwa gare shi Hassan Barka yana mai fata alkhairi shugaba na wannan shiri. Da farko suna na Mamman Shafi wanda aka ne da tufaka mai wata a yau ma zan amfani da damar da kuke ba mu gaida yan uwa da amannan arziki dake muna karshen mako. Ina gaida aboki na Hamma Pepe soju na Abdulaziz Malam ina mai fata alkhairi da kwai Lawali kasuwar Tol shugaba na yan gyaran waya ina mai fata alkhairi da kwai yan Kolaf yan Fadodi da suke nan garin Agaris ina musu fata alkhairi da kwai yan Faradi bgs a je makaranta duniya makaranta ra'ayin zuci ina musu fata alkhairi dukkanin abokanmu ne yan fadodi akwai mambobi na himma matasa musamman zuwa gare ta fati matashi a himma matasa ina gaida ta da kwai isaka sg himma matasa da kwai ibrahim himma matasa ina gaida shi kowa da kowa dai ina mai fatan alkhairi hirin allah kai muku ma'aikatan radio biyo ta yaran kuna tare da mamman shafi'u wanda aka ce da tufaka mai wata hasan barka tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashi hausa na boh da farko su sunana hada mai kwamfuta mai ma local government kebis ta nigeria to da yake ayo muna karshen mako yana son ku bani dama domin in gaida yan uwa hadi da abokan arziki da farko zan gaida malam hassan barka da iya hanza daura masu rali nasara birnin kebi sabi ibrahim da hautan zamfara kwamar ilyasu yakubu daga shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura kado da daga dan fulani wani ji isa ji kan mai saje turu na zifi ibrahim rugga malam ahmed ladan girkau wani alilawal gama da kura kano akwai sanusu madatte da in isu madatte da magarin akwai tasu sabuwar tudu da magana akwai isa abubakar tsohon mai albarka shi ta tare a gadas ibrahim haruna bindira akwai muhammad dan bari bari akwai haruna sula usman da magana akwai Aku mai aski ba da raka akwai kuma ibrahim nuhu cspp da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawa akwai kuma uda muhammadu akwai husaini sitar kasuwar kwalliya da fata duk kowansu na cikin koshin lafiya suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radon musulunci radon Iraq. Tun da muna karshen mako za mu unwani mu gaida yan uwa da abokan arziki cikin wannan farulan gidan. Na farko dai ina gaida da mai kwamfuta da nan duk inda yake. Ina gaida Muhammadu dan bare bari da nan duk inda yake. Ina gaida Iliya mai shayi da kanti da nan duk inda yake. Ina gaida Aliyu Dawai da shi da iyali ne duk inda yake. Ina gaida hada mai kwamfuta duk inda yake. Ina gaida tanko na da na hafe yi ba ina gaida alhaji hamza da na abiya so ina gaida sala majar da na abiya so ina gaida maliki da shi da iyali ne da na haddayi ba ba da bayan haka nan duk wanda bai ji na amince suna ne ba ina gaida kowa da kowa Allah bar sa Allah taimaka Allah bar ka su mai albarka amen. tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Sunana Lawa Alhaji Abbali daga nan Agadas jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke bamu domin miƙa saƙon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko dai ina gaida jagoran wannan shiri Malam Hassan Barka da iyalin shi. Ina gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa Radio Iran waɗanda muke jin muryoyin su da waɗanda ma ba mu jin muryoyin. Ina gaida su gaba ɗaya. Ina gaida shugaba Iliya Mai Shahi a garkin Daura. Taraba ina gaida Yusufa Madattai ina gaida Tasi'u Unguwar Tudu Zandar ina gaida Roga Roga a nan Agadas ina gaida Zanzema a nan Agadas ina gaida Shi'it Tayar a nan Agadas ina gaida Salai Mai Magani a nan Agadas ina gaida Alhaji Abubakar Mai Sayar da Littafai a nan Dogon Masallaci Agadas ina gaida Abdulhadi Mai Sayar da Littafai a kasuwar Gabas ina gaida Suleiman Mai Mai a kasuwar Gabas ina gaida Tsalha Mai Sayar da Mai a kasuwar Gabas ina gaida Salisu Alhaji Ali a kasuwar Gabas ina gaida Malam Hamza mai kayan miya a kasuwar gabas ina godiya sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana raba mai aski daga damagaram jamhuriyar nijar shugaban na kungiyar masu sauran radio eh muna godiya da ake bamu dama domin isar da sakon mu na karshen mako zan soma da gare ka kai karan kanka mai gabatar da shirin malam hassan barka eh, akwai sunushi da yusuf wanda suke a nan garin madattai akwai da wanda aka san da suna kibiya wanda yake unguwar kadamari dozman takasimu to hamisu mai nan kuka wanda suke nan cikin garin magaram na agwa mai liki a akwai letoro wanda suke a nan bakin ofital a kara mai kama sabon gaisuwa ta na barka da karshen mako zuwa ga dukkanin ma'aikata na radio talabijin da suke cikin jihar da magaru da ma kasashen afirka gabaki daya eh, musamman ma kuma eh, zuwa ga abokannin aiki mu mambobin mu na kulab da fada da suke cikin jihar da magaru da kewaye gabaki daya da eh, karshe kuma a gaida mu ne abdulazizu prezi akwai hamusu mai dan kuka dukkaninsu wanda suke a nan cikin garin da magaru akwai dj alisto Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin domin mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da aminan arziki da farko dai ina gaida abokina Sunusu Madattai akwai Isu Madattai akwai Abdo Kibiya garin Kadamari akwai Tasiu unguwar Tudu akwai Yakuba mai aski Badaraka akwai na agwa mai faci akwai Majidan Adaidaita Sahu akwai Kallami mai Adaidaita Sahu yawa akwai Abdo Kibiya garin garin kadamari idan na koma agadas akwai alkasim a garin agadas akwai eh, idan na koma maradi akwai abokina uzair dan malam wanda yake a bulanjeri a maradi sannan idan na koma najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garken daura akwai abokina ahmad yarima akwai buba mai manja Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh sashen Hausa na BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar da yake muna ƙarshen mako ina son ku bani dama in gaida yan uwa da aminan arziki. A farko ina gaida Isa Bukar Tsoho mai albarka Niyame, akwai Samaria Haruna Idris wanda yake zamne a ƙasar Libya, akwai Shitu Tayar Agades, akwai Husaini Haruna da eh, Damagaran, sanisi madattai da magaran kabiru sule usman da magaran akwai murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai kadora diga ga dan filanin warje akwai shehu fi son ana zikiri akwai muhammad mubarak mata mai da ke a jihar da magaran akwai sulan siddi da ke jihar gombe daga karshe ina fatan dukkan su sun ji kuma suna cikin koshin lafiya sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan miƙa saƙon gaishe gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka ina mishi fata na alkhairi ina gada usaini sitara kasuwar kwalliya ina gada miji soja mai adida sau ina gada na agwa mai fati ina gaida isu madatai sunushi madatai ina musu fata na alkhairi ina gaida shugaba rabe mai aski ciki da hamusu mai dan kuka ina musu fata na alkhairi maman biniya awashe ina gaida shi akwai abokina shine ibrahim wanda aka sani da kashi money mai karo ne ina mishi fatan alkhairi ga baki daya yan garin karamari ina ma kowa da kowa fatan alkhairi mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da magaram ina so ku bani dama ni gaishe gaishen karshen mako da farko ina gaida wakilin shirin na hassan barka akwai sanushi madatai shugaba iliya mai kantiri shayi ya kindura kabiru sula usman mai kayan gini ne a nan bakin tanasa da magaram ina gaida ilyas yakubu daga itis gadau yanzu fi bira rigar mana shagari yakubu mai aski ba da raka ina da lawa alhaji abu aliya garis alkasim agaras ina da tsohon mai albarka barka birnin yamai ina gaida muhammad dan bare bari ba da mazajen daga ina gaida nagwa mai faci akwai haɗabi mai kwamfuta akwai city tare agadas ina gaida dozaman takasimo to akwai raba mai aski shugaba ne ina gaida baba lefe musa hadin asuba da gorin baba gambo tumniya da magarin ina gaida baba siniya garin numa akwai umar taku ungol kajamari ina gaida ilyas yakubu da gawa itas gado akwai dukkan mai sauraron gidan wani radio musamman ma yan garin maɗata ina gaida kowa kowa da kowa na gode assalamu alaikum biyu hausa sakon gaisuwa ta zuwa ga hassan barka mai gabatar da shirin sanusa madattai iso madattai akwai letoro mai sans gwa mai fati muji soja mai adaidaita tsaho akwai usaini star kasuwar kwaliya abdulaziz firezi akwai mamman sani dauda akwai kabiru sula usman kasuwar taransa akwai yakuba mai aski badaraka akwai udu mamadu a jaskori inusa makiyayi a gaida mune da sista tayara agadas banzema agadas akwai lawa alhaji abba Mali akwai da da Bukar Roga-Roga akwai Mamman Buniya Yakubu Abashi akwai Isa Bukar Tsoho mai albarka akwai sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya akwai Gwani Lawan Ali Gama Dankura akwai Haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai Nanzifi Ibrahim Rigal Malam Shagari akwai Bala Ruwan Kanwa a gaida muni da shugaba Iliya mai shayi garken daura akwai Kwamarat Ilyas Yakubu Dugawa akwai Kadura Dugaga ɗan Fulanin Warji ƙarshe dukkanin masu sauraron mu a tashi lafiya sako. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da maganin Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah da yake ma muna karshen mako ne. Za mu yi unhwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amina arziki. Na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka da Awul Kunya da Tahir Amin da Zainab Bashir. Bayan wannan ina gaida mai gida na sanusu Madattai, akwai Isu Madattai, akwai Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari, akwai Alkasim Baba Liman Agadez, akwai Prezi Ilyas Kulob Ra'ayin Zici gadez akwai Shafi'u Tupac mai wata a gades akwai Shita Tayar a gades akwai Ahmad Ladan Girkau akwai Hassan Alhaji Omar da baba Lefe da Magaram da Letoro Essence da Magaram da Lawali Dan Madam da Inusa Makiyayi Geza da Dozman Taxi Moto da Magaram da Baba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da Haruna Ibrahim Mai Anguwa Bingirawa Mazamnin kasar Kamaru da fatan kowa da kowa na cikin koshin lahiya. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya Tokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirinmu na safe. Yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Iran. Jama'a masu wurare, Assalamu alaikum. Barkan mu sake saduwa a cikin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi. Da fatan masu wada su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan bar mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. a shirinmu da ya gabata mun tattauna da dr mustapha ahmad yusuf wani dalibi da ya kammala digirin digirgir a nan jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke birnin tehran wato tums a takaice inda ya mana bayanai da kuma irin tsarin yadda karatu yake a jami'ar tehran to sai dai yana cikin bayani sai lokaci mana halinsa amma yanzu zan koma gefe in ba dr mustapha wuri inda zai bayyana mana irin ci gaban da jami'o'in iran suka samu a bangarori daban-daban dr bismillah maganar gaskiya za mu iya cewa ƙasar iran sun duk da takunkumin da ake kakaba musu na sama da shekara 35 gaskiya jami'o'insu sun yi fice sosai sosai a harkar kiwon lafiya kimiyya kenan gaba daya da kuma sauran fannonin ma gaskiya saboda gaskiya daidai gwargwado suna da kayan aiki kuma akwai kuɗi da ake bayarwa watan na bincike bincike abinda muke ce ma research kenan wanda ba ko wata ƙasa za ka je ka tadda irin wa'annan tallafin ba gaskiya jami'o'in tehran suna kokari sosai kuma sun ci gaba gaskiya a bangaren kimiyya science and technology kuma suna yin kokari matuƙa gaya gaskiya saboda kanmu da muka je muka gani mun sha mamaki sosai ba mu taɓa tunanin cewar sun samu irin wa'annan ci gabar ba gaskiya saboda komai suna yin sa ne a tsarance kuma kusan kowane fanni yana da nasa ma'aikata wa'anda suke kula da wannan bangaren da kuma kamar ƙwararru da suke wannan wajen so gaskiya a takaice dai akwai ci gaba sosai a jami'o'in taron wanda ba za mu iya hada da nan gida ba najeriya gaskiya babu haɗi akwai bambanci sosai tuma saurare kada a sha'afa wannan shiri na tafiya buɗin ilimi yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma tare da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf wanda ya kammala karatun digiri na uku a nan jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke nan birnin Tehran wato Tums a takaice. To dakta idan muka karkata kan batun yare za ga wasu kasashen idan ɗalibi ya je kasar dole ne sai ya koyi yaren kasar kafin ya fara karatu ko da kuwa da yaren turanci ne zai karatun. To ko yaya lamarin yake a nan jami'ar birnin Tehran wato Tehran University of Medical Science sai ka da baki ya ce. Watan abin da ke faruwa shine a kamar na fara yin bayani a baya ya danganta da jami'ar da mutum zai je akwai jami'oi da suke kasar ta iran da suke yin ko kuma iya koyarwa daban da yarensu na farsi akwai kuma suna iya koyarwa da turanci duk da cewar kasan da yawa daga cikin malamansu su ma sun fita kasashen waje sun yi karatu kuma akwai da dama wanda suke jin turanci so ya danganta da jami'ar da mutum zai je kuma wasu za ga amma misali ko a tehran nan inda muka yi karatu kenan a jami'ar ta tehran university of medical sciences mu da muka yi karatu a bangaren kamar a ce higher degree ko kuma wanda yake karatu na gaba da digiri na farko karatun da ake yi da yare ko kuma koyon yare bai zame mana dole ba amma wanda suke yin kamar first degree degrees na farko wayannan dole su koyi yarurruka dole su shiga cikin ajujuwa su yi yarurruka eh, kafin su ci gaba da karatun nasu amma mu da muka yi kamar digiri na phd ko kuma masu yin masters abin bai zame musu dole ba amma idan mutum yana so yana da kyau da gaskiya zai iya koyar yaran ko don ma'amala da zai dinga yi da 'yan garin na yau da kullum da kuma harkar cinikayya na kasuwanni da mutum zai shiga wannan yana da kyau sosai sai kuma kafin na zo nan tehran na yi karatu a wasu wuraren eto eh a takaice ban yi karatu a wani waje ba da ya wuce nan gida najeriya gaskiya kuma na yi bayani a baya cewar akwai ci gaba sosai wanda yake gaskiya ba za mu iya hada da nan gida najeriya ba a bangaren karatu gaskiya da kuma bangaren kamar kayan aiki. To gashi dokta ya kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu da da ci gaban shirin amma kafin nan godiya ta musamman ga bakonmu a cikin shirin dr mustapha ahmad yusuf dalibi da ya kammala karatun digiri na uku wato phd a nan jami'ar tums da ke nan birnin tehran ni ne na kan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran. Shirin Muleka Iran kenan tun kuma za mu kai ga shirin muna karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi ne kan rundunar sojin ƙasar Mali da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta kirayi gwamnatin mulkin soji ta ƙasar Mali kan ta kawo ƙarshen abin da ta kira cin zarafin ɗan adam da gwamnatin Mali take yi musamman tsare mutane ba a kan doka da oda ba da kuma takunkumai da take sanyawa na hana 'yancin tofa albarkacin baki yin awon gaba da masu adawa da gwamnatin ƙasar. Jahen Heri mai bincike kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a ƙungiyar Human Rights Watch a rahoton da ta gabatar kan matakan take haƙƙin ɗan adam a ƙasar Mali ta kirayi mahukuntan ƙasar kan canza salon matakin da suke ɗauka na ƙoƙarin kare mutuncin su ta hanyar yin awon gaba da masu adawa da gwamnatin ƙasar. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta yi tirda matakin tsare mutane da tursasa musu a Mali kuma akwai yiwuwar 'yan adawa ne da suke nuna rashin amincewarsu ga matakan gwamnati rikon kwaliyar kasar ƙarƙashin rundunar sojin mali tun bayan da sojojin kasar suka gudanar da juyin mulki a kasar a tsakanin shekara ta 2020 zuwa 2021 kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewa daga cikin mutanen da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta mali ta kama akwai 'yan adawa misalin etin fakaba sasseko masanin harkar tattalin arziki da take tsare da shi tun daga watan janairun wannan shekara bayar maganar da ya yi wacce gwamnatin ƙasar ta bayyana ta da cewa magana ce da za ta janyo rudani a ƙasar hakanan mahukuntan ƙasar suna tsare da umar mariko ɗan siyasa da suka yi awon gaba da shi tun tsawon watanni sakamakon sukar da ya yi kan firaministan gwamnatin kasar ko kalla mega kuma tun bayan yin awon gaba da shi tun a watan afrilu har zuwa yanzu babu labarin inda yake tsare har ila yau gwamnatin mulkin sojin kasar ta mali tana tsare da tsohon ministan kasar fili boyer sasseko da tsohon daraktan ofishin shugabancin kasar muhammadu kamara da ake tsare da su kan zargin barnata dukiyar kasa tun a shekara ta 2015 kuma mahukuntan kasar ta mali sun ɗauki matakin tsare su ne tun a tsakanin watan agusta da satumban shekarar da ta gabata ta 2021 kuma har yanzu ba a gurfanar da su a gaban kuliya ba a cewar kungiyar ta human rights watch haka zalika kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewa mahukuntan mulkin soja a ƙasar mali suna hana 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar tun bayan da suka kame madafin iko tare da korar ɗan jaridan ƙasar faransa ɗan asalin afirka daga kafar watsa labaran afirka john africo saboda rashin bashi izinin tofa albarkacin baki da kuma dakatar da ba da izinin aiwatar da rahoto ga kafofin watsa labaran ƙasashen waje game da kakaba takunkuma kalamai kan masu sharhi a shafukan sadarwa na intanet musamman masu sukar gwamnatin kasar a nasu bangaren kungiyoyi masu zaman kansu sun jaddada cewa yanzu a kasar mali yana wuya a gayyaci mutane ko manazarta su yi magana cikin yanci kan batutuwan da suka shafi harkokin cikin gidan kasar a kafofin watsa labarai kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya fayyace cewar ɗaukan matakan takuri da matsin lamba kan kafofin watsa labarai da gudanar da kame kan duk wanda ya yi suka kan wata manufa ta gwamnatin ƙasar sun yi mummunan tasiri a rayuwar siyasa da na zamantakewar ƙasar mali hakanan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana damuwarta kan makomar sojoji bakwai da aka kama bisa zargin yunkurin juyin mulki a ƙasar a tsakiyar watan mayun wannan shekara kungiyar tana cewa an ɗauki matakin yin awon gaba da su zuwa wani wuri da babu labarin su kuma babu wani labari kan yanayin lafiyarsu ko makomarsu har ila yau a wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar a watan afrilun wannan shekara ta zargi rundunar sojin mali da wasu gungun mayaka da ta bayyana su da sojojin haya da suke magana da yaren rashanci da hannu a aiwatar da kisan gilla kan ɗaruruwan mutane a cikin kwanaki biyar kacal zargin da mahukuntan mali suka yi watsi da shi tare da bayyana shi a matsayin mara tushe a rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar a wancan lokaci yana ɗauke da cewa sojojin mali da wasu gungun mayaka da ake zargin cewa sojojin haya ne kuma watakila 'yan ƙasar rasha sun aiwatar da kisan gilla kan mutane kimanin uku a cikin kwanaki biyar kacal a wani samaman soji da suka kai kan wani gari a tsakiyar ƙasar ta mali rahoton da gwamnatin mali ƙarƙashin rundunar sojin ƙasar ta ƙaryata tare da bayyana rahoton a matsayin mara tushe rahoton na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya fayyace cewar yawan mutanen da aka kashe a tsakanin ranakun 27 zuwa 31 ga watan maris a garin mora mai ɗauke da yawan mutane dubu goma da ke tsakanin garuruwan da jeni da mabti kuma gari ne da ke fama da ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda sannan ayyukan ƙungiyoyin ba su takaita a cikin ƙasar ta mali ba domin har sun kai ga ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasar waɗanda suke yankin sahel ƙungiyar human rights right ta bayyana cewa wannan lamari shine mafi muni da aka samu a tsakanin rahotannin da ake fitarwa kan kasar ta mali tun bayan kwashe tsawon shekaru goma ana fama da tashe-tashen hankula a kasar bayan bullar rahoton zargin aiwatar da kisan gilla kan ɗaruruwan mutane a ƙasar ta mali ƙasashen amurka da ƙungiyar tarayyar turai da gwamnatin faransa da kuma ƙasar jamus duk sun yi tofin allah tsine kan kisan gillar tare da neman gwamnatin mali kan ta ba da damar gudanar da bincike cikin yanci ana ta bangaren Corinne Dubka babbar daraktar kungiyar Human Rights Watch a yankin Sahel ta bayyana cewa dole ne akan gwamnatin Mali ta bude binciken gaggawa kan zargin aiwatar da laifin kisan gilla kan bil'adama na mutane masu tarin yawa haka musamman zargin cewa akwai sojojin kasashen waje da ake zargi da tabka irin wannan cin zarafin dan adam a kasar corinne dabka babbar daraktar kungiyar human rights watch a yankin sahel ta kara da cewa domin binciken ya zame mai tsabta da gaskiya dole ne kwamitin binciken da za a kafa ya kunshi majalisar ɗinkin duniya da kungiyar tarayyar afirka dangane da yadda kafan watsa labaran duniya suke yada labarin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar mali ya fitar da wata sanarwa kan batun inda ya yi allah wadai da zarge-zargen da ya bayyana a matsayin mara tushe da ke neman bata sunan sojojin kasar hakanan a sanarwar tashi babban hafsan hafsoshin rundunar sojin mali bai ambaci wani bangare ba musamman kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human right watch da ta yi fice wajen yayata labarin yana minana ta cewar mutunta haƙƙin ɗan adam tana daga cikin muhimman ayyuka da rundunar sojin mali ta fi fifitawa a fagen gudanar da ayyukanta kamar yadda babban hafsan hafsoshin rundunar sojin mali ya yi kira ga al'ummar kasar kan kwantar da hankali wajen tunkarar tuhumce-tuhumcen bata suna da suke tunkarar kasar kasar mali dai wacce take karkashin mulkin soji tun bayan gudanar da juyin mulki a kasar a shekara ta 2020 ta fitar da sanarwa a ta bakin kakakin tawagar kwararru masu yaƙi da ayyukan ta'addanci a kasar cewa rundunar tsaron kasar ta yi nasarar kashe gungun 'yan ta'adda da yawansu ya kai 203 kuma 'yan ta'addan suna ɗauke ne da muggan makamai bayan da majiyar tsaron mali ta samu rahoton sirri cewa mayakan kungiyoyin 'yan ta'adda za su gudanar da zaman taro a garin mora kuma an kama da ɗaya daga cikin 'yan ta'addan hakanan sanarwar da rundunar ta fitar ta bayyana cewa rundunar tsaron mali ta samu damar killace garin na mora tare da gudanar da bincike domin zakulo gungun 'yan ta'adda da suka ɓoye a tsakanin al'ummar garin kakakin tawagar kwararru masu yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar ta mali ya kara da cewa rundunarsu ta yi amfani da wani jirgin sama mai saukar ungulu bayan da ta fafata da 'yan bindiga inda ta yi lugudan wuta kan 'yan ta'adda da suka yi ƙoƙarin tserewa sannan a samaman da aka gudanar aka kama waɗanda ake zargi a garin tare da ɗaukan su a jirgin sama domin kai su gidajen kurkuku don fara shirye-shiryen yi musu shari'a sai dai shaidun da suka baiwa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch bayanan abin da ya faru a garin mora labarin su ya sha bamban da na rundunar tsaron ƙasar musamman abubuwan da suka faru a garin mora tun daga ranar 27 ga watan maris inda shaidun ganin ido suka bayyana cewa rundunar tsaron mali ta zo garin mora ne tare da wasu gungun tawagar sojoji da suke magana da yaren rashanci shaidun ganin idan da yawansu ya kai goma sha tara sun kara da cewa an gudanar da ɗauki ba daɗi tsakanin rundunar tsaron mali da sojojin haya a ɓangare guda da kuma wasu gungun 'yan ta'adda da aka ce mayakan kungiyar masu kishin islama ne kuma a gumurzun an kashe wasu 'yan ta'adda da sojojin mali game da wasu fararen hula da gumurzun ya ritsa da su a garin shaidun ganin ido sun kara da cewa bayan gumurzun sojoji sun ba zama a cikin garin na mura inda suka kashe mutane da dama sannan suka tattara ɗaruruwan mutane da ake da tabbacin fararen hula ne wasu ma an kamo su ne a cikin gidajensu sannan suka yi awon gaba da su kuma har yanzu babu labarin su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 Tumarilla da kuma haka ne ma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa mu kasance lafiya.